fara da cikakken sunanki mi sunanki ne cikakke sunana fatima to fatima kin kira kin ban min sako da a cikin wayarki amma wa sakon bai fita ba me kike kokarin ki gaya min ne nace mutanen maiduguri suna cikin wani damuwa wanda ka fita a gida babu ka je wajen aiki babu ka bari mata da yara ba abin da yake tafiya a cikin garin maiduguri illa kunci da bakin ciki hmm. mutanen ƙauye ga sun shigo cikin birni wahala to wani hali iyalinki suke ciki ne wanda sa har kika je kika samu nan mu kika kira mu ni a nawan kam gaskiya malam ali alhamdulillah amma makota da yan uwa haka suna da halin da ba shi ba gaskiya malam ali yanzu mazan da yawa wanda in sun fita malam ali haka za su ina a wurin aikin su dawo malam ali akwai damuwa wato kina nufin kamar mutane ma'aikata ko ko masu sana'a in sun fita ba su sayarwa ba abin da suke sayarwa masu aikin hannu masu sana'a masu duka babu da suka ba wanda yake tafiya harkan ma yanzu ba abin da yake tafiya malam ali a cikin maidugurin nan yanzu wallahi ba abin da yake tafiya idan ka ga mutum ya fita ya fita ya je ya dawo wani za ga wani yana gwangi zai tafi wurin sana'arsa da kafa ya dawo bulunkutu da kafa kuma ya je ya bar mata da 'ya'ya a gida babu abin ya je wajen aikin babu bai samu ba hajiya fatima mutane mutane sun daɗe cikin wannan hali yanzu shanin da maiduguri take cike dai sanannen abu ne mutane sun san halin da mutanen borno da yobe da sauransu suke ciki a yadda aka fito tun nan ta yaya mutane suke iya rayuwa a cikin wannan hali shi ne abin da ya sa masu ga hanna ne nan ban kaɗin ma nake magana ɗin mutanen maidugurin nasu ya fi na ko ina ma Allah na cikin maidugurin ka bar na ƙauyen na cikin maidugurin ma suna cikin kunci idan mutum ya fita ya je kasuwar maiduguri yanzu akwai mutanen da suke fitowa su baza kayan masu siyan ne babu ne koko da masu siyan da masu siyarwa duk ba mai fita ba mai siya to akwai kuɗin ne da za a saya akwai kayan siyarwa amma ba kuɗin sai to kai ma ka kasa shi duka kasa kana kallon sa yana kallon ka ba mai zuwa ya ce maka mai ka kasa haka zaka kuma naɗewa ka koma gida gobe ma ka kuma fitowa haka in na lalacewa ne ya lalace ka zuwa yanzu ja fatima kamar mutanen da suke makwabtaka da ku eh, tunda ku abin da sauki su waɗannan mutanen da suke cikin irin wannan halin ya suke yi ne kam tunda dole a ci a sha haka dai malam ali kawai dai abin bai sai dai ubangiji allah da ya yi muna da manya amma ba masu tausayi ba babu imani a cikin zukatansu hmm. in ba haka ba ai ya kamata kam ɗari da yawa wanda ya kamata a basu taimako don mutane da yawa wanda suna bukatar taimako a zaman maiduguri a yanzu wannan amma babu hanya akwai wani ɗoki ko taimako da ko hukuma ko masu abin hannu da shuni ko amin masu abin hannunsu a tajirai da sauransu suke iya mutane babu ko ɗaya babu ko ɗaya um, hajiya fatima an ce duk kusan manyan manyan masu iya masu karfi dai yanzu sun bar ma maiduguri ba su zaune cikin ta haka ne ko ba ko ɗayansu ba sa maiduguri ba sa maiduguri sun kwashe iyalansu sun bar maiduguri wanda suke nan dai sai wanda ya Allah ba ni ɗin wanda zai tashi daga gwange je bulunkuta aiki bai samu ba ya kuma komawa gida ya sa ido wa iyalinsa haka to yanzu ke eh, hajiya fatima ma mi wace shawara kike son yanzu wace shawara kike son ki kawo dangane da wannan matsala da mutane suke ciki eh to manyan namu su taimaka ba wai babu bane ba su da shi ba suna da shi amma muna roƙon su su tausaya wa na ƙasa da su kuma ubangiji Allah ya kama da ƙarshen fitina.